siya jama'a musamman wannan matasa matasa yan halaliya matasa masoya hatta gida gida muna gode muku kwarai da gaske wannan halarci da kuka nuna mana a wannan rana kun fito musanku da karkata kun tarbe mu kun zagaya da mu cikin birnin jihar kano kun nuna mana halarci ingantacce muna gode muku muna gode wa al'ummar jihar kano muna gaya muku cewa in Allah ya yarda kamar yadda kuka wannan waka ta abba daram daram in Allah ya yarda wannan daram daram in Allah ya yarda za mu yi dariya a ƙarshe tare da ku kuma makiya za su fi kunya in aka zalunce ku kuka fito ɗanku da karkata kuka yi zaɓe ingantacce kuka zaɓi yadda kuke so kuka zaɓi jami'ar da kuke so amma dare ɗaya wani ya zai ce zai ƙwace muku wannan muna nan tare da al'ummar jihar Kano. Muna nan tare da matasa maza da mata. Kuma za mu ci gaba da farfado da ayyuka wanda yake yin Allah ya da za su ci gaba da taimakon al'ummar jihar Kano. Karkarin ilimin muna nan a kansa. karatun ku muna nan a kansa walwalar ku muna nan a kansa kare rayukanku da dukiyoyinku muna nan a kansa tallafa muku muna nan a kansa kiwon lafiya muna nan a kansa kun gado yanzu tallafi za mu ba ku tallafi in Allah ya yarda za mu ba ku jari za mu sayo motocin tashi-tashi kwanan nan za mu raba a jihar haka mata kullum muna gaya muku ba za mu manta da ku da irin alherin da kuke mana ba kuma alhamdulillahi mun ga irin ƙauna da kuka nuna mana saboda haka wannan shari'a da ake yi mun tafi kotun koli kuma muna da yakini mun yadda da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai kwato mana haƙƙin ina gaya muku wannan kotun koli ba kotun wasa ba ce alkalan kotun koli sun san me suke yin su da kaya ne kuma suna zama su nazari su kato wanda aka zalunta hakinsa saboda aka in Allah ya yarda mun tafi kotun koli kuma muna sa rai da a mana adalci jama'a wanda kuka zo wannan guri kuka nuna mana ƙauna muna gode muku muna gode muku Allah ubangiji ya bar zumunci Allah ya bar ƙauna kuma muna ƙara gaya muku duk abin da za a kan ku wallahi za mu yi shi mu kare mutunci yadda kuka zo wannan guri lafiya Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya kuma Allah ya dawo da mu sanda za mu zo mu ƙara wani biki wanda za mu tallafa nan yadda na faɗa in Allah ya yarda. Na gode salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.